daga maka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha uku kenan ga watan goma shekara ta dubu da ɗari tara da da takwas don ci gaba da littafin mu mai albarka wato bulogul maram wannan kuma shine darasi na talatin da hudu kenan ko darasi na talatin da hudu shi babu salatul musafiri wal maridi babu salatul musafiri wal maridi wannan babi zai magana game da sallar matafiyi wal da kuma mara lafiya kamar yadda muka sani sallah tana kunshe da maganganu da ayyuka maganganu abin da ya shafi karatun qur'ani abin da ya shafi karatun tahiyya abin da ya shafi du'a'ul istiftahi tasbihi addu'a da sauransu kabarbari da sauransu ayyuka kuma kamar abin da ya shafi zaiwa, ya shafi da ruku'i dagowa daga ruku'i sujuda dagowa daga sujuda da sauransu wannan su ne ababen da suka haɗu suka gina sallah to shi mara lafiya da kuma matafiyi kasancewar kowannensu yana samun kansa cikin wani hali na canjin rayuwa sai shari'a za ta keɓance su da waɗansu hukunce-hukuncen sallarsu matafiyi kasancewar tafiya akwai wahala a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace as-safar qita'atun min al-azab tafiya wani bangare ne na azaba akwai wahala a cikin ta ko da a jirgin sama yi tafiya sai ka samu rashin hutun zuciya to ballantana kuma a kasa ballantana abin hawa waɗanda aka saba na yau da gobe babu salatul musafiri wal maridi an aisha radiyallahu anha qalat awwal ma furidat as-salatu rak'atayn fa uqirrat salatu as-safari wa utimmat salatu al-hadari an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha ummul mu'minin Allah ki kare da a gare ta qalat aisha tace awwalu ma furidat as-salatu rak'atayn farkon abinda aka farlanta na sallah raka'a biyu ce fa uqirrat sai aka tabbatar da sallar matafiyi a haka Raka biyun ba dadi wa utimmat salatul sai aka cika sallah ta halin zaman gida aka mai ce ta raka'a hurhudu wato kamar azhar la'asar da kuma wato ainihin isha'i abinda wannan hadisi ke nunawa farkon wajabta sallah raka'a biyu ne wannan tun lokacin annabi na makka kuma an wajabta sallah a daren isra'i kamar da kuka sani an yi isra'i da mi'raji da annabi isra'i shine tafiyar da aka yi da shi daga makka har zuwa baitul maqdis masallacin Kudus. mi'raji kuma ne daga masallacin qudus zuwa sama har zuwa saman bakwai har zuwa inda ya sadu da ubangiji ta'ala ubangiji ya farlanta masa sallah a wannan dare na isra'i da mi'raji aka wajabta sallah kuma da salloli hamsin ne a ne da annabi ya dawo hanyar ta dawowa suka game da annabi Musa ce na jarraba banu Isra'ilawa mutane suna da wahalar lamari sallah hamsin ta yi yawa ka je a rage maka ma wajen ubangiji alhu takfif ka roke shi rangwame ba wai ce zaka yi bazan yi ba a rangwame zaka nema annabi ya koma ya nemi rangwame aka rage biyar ya dawo ya sake koma ya nemi rangwame aka rage biyar har sai da ta rage saura guda biyar ana ragewa da biyar biyar ta zama saura biyar duk da haka annabi Musa ce je ka nemi rangwame annabi ce na je an rage na je an rage ai kuma abin yayi yawa zan dai hakura a haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wannan sai Allah ya ce hiya khamsun wa hiya bi khamsina ma yubaddalu al-qawl ladayya a ce ta ci gaba da zama a matsayin sallah biyar amma za a ba ladan hamsin ma yubaddalu qawl ladayya ba a canza magana a wurina daga wannan lokacin su suka zama biyar tunda annabi ya dawo ya ci gaba da yin su a matsayin raka'a biyu har yi zuwa lokacin da ya hijira zuwa madina bayan ya hijira zuwa madina sallar mazaunin gida game da azhar da la'asar da isha'i sai aka mai sarka a hudu ba matafiyi kuma ka kyale ta a yanda shi ne ma'anar hadisin Aisha awwalu ma furidat as-salatu rak'atayn fa qirrat salatu safari wa kimmat salatu al-hadr muttafaqun alayhi wannan hadisi imamul al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito وللبخاري ثم هاجر ففردت أربعة وأقرت ثلاث السفر على الأول a riwayar da imamu bukhari ya kadaita da ita aisha ta ce sun mahajara daga bayan sai annabi ya hijira daga maka zuwa madina fa furidat arba'an sai aka mayar da sallolin suka zanto raka'a hurhudu wa uqirrat salatu safari alal awwal sai aka tabbatar da sallan matafi akan halin farko ko alal amr al awwal zada ahmadu illa al-maghriba imam ahmad arwayan sa akwai ƙarin bayani da aisha ta yi tace illa al sai fa maghriba fa innaha witrun nahari dama ita raka'a uku ce ba a kara mata ba a rage mata ba wa illa subha sai kuma asubahi saboda ita sallan asubahi ita ma ba a kara ba fa innaha tutawwalu fiha al-qira'atu dan ita sallan asubahi ana tsawaita karatu a cikin ta wato kenan farkon sallolin nan dama raka'a biyu raka'a biyu ne magariba kuma tun lokacin da aka wajabta ta a uku take dai ita ce ne. abin abinda ake nufi da wuturi adadi wanda yake da mara da ita raka'o'in ta guda uku ne waɗancan ku dama adadin su shafa'i ne wanda ba ya da mara raka'a biyu da aka tashi tsari sai aka ƙarawa azhar la'asar da kuma isha'i magariba tun da wuturi ne ita sai aka kyale ta da take asubahi kuma ita ma aka kyale sai da take saboda ana tsawaita karatu a cikin yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tsawaita karatu jan dogo sura a cikin karatun sallan asubahi an gane ko waɗannan hadisai da waɗansu wanda ba su ba karkashin su ne malamai suke kokarin zakulo hukuncin sallah ta kasar sallah ta matafiyi wato matafiyi dai an masa rangwame ya rinka yin raka'a biyu ga dukkan sallar da suke da raka'a abu wato kaga kenan kasaru ta shafi salloli guda uku ne kadai da azhar da la'asar da isha'i magariba tana ne da suke ba rigi ba gari asubahi tana ne da suke ba rigi gari to an yi rangwame kenan ga wanda yake matafiyi ya rinka yin raka'a biyu to wannan rangwamen menene hukuncinsa shin mustahabi ne ko sunna ko kuma wajibi ne idan mun ce sallar kasar wajibi ce ya zama dole ga matafiyi kenan ya dawo da azhar azhar isha'i azhar la'asar isha'i raka'a biyu idan ya kuskure ya tuka su raka'a hurhudu ya saba ma Allah ya saba ma manzansa wannan in mun dauke ta a matsayin wajibi in mun dauke ta a matsayin mustahabi kuma to wanda ya tuka su ba a cewa ya saba ma manzansa sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka kasu gida biyu tsakanin waɗanda suke ganin cewa ba wajibi bace ba sune limamin mazhabobi dinnan guda uku al-imam malik ibn anas wal imam shafi'i da imam abu abdullah ahmad ibn ahmad bin hanbal imam abu hanifa yace kasar wajibi menene hujjar ka yace farkon dama wajen su sallar da raka'a bibi mazaunin gida sai aka ƙara mata suka zama hurhudu matafi kuma sai aka kyale a halin da yake na farko yanzu idan ka zo ka ce kana za ka yi tafiya kuma ka ƙara yanzu ka yi daɗi cikin sallah da yake matsayin mutumin da ya zo a zahar ya sallaci raka'a hudu la'azar hudu isha'i hudu a halin wasu mutumi kamar mazaunin gida ne da ya zahar raka a biyar ko la'asar a biyar ba yi kari ba za da fi salati muta'ammidan ma hukumuhu batala salatu da gangan in yi kari cikin sallah mai hukuncin sa ta ba haka imam abu hanifa ya haka maza abun zahiriya suka ce haka waɗansu daga cikin salaf da dama suka tafi suka ce kai matafi kada ka kuskura ka ƙara akan adadin da manzon Allah ya iya kan maka idan ka ƙara ka rufe sallarka yadda ka san mazaunin gida ba zai ƙara ba tunda haka Allah ya kafa sallar gida biyu mazaunin gida kai kaza kar a yadda ka ba ka ƙara ba kai ma mai kasar kuma kai kaza kar ka yadda ka ƙara yadda ka san mazaunin gida in ya ƙara yayi laifi to kai ma mai kasar idan ka tuka kai ne kai laifi wannan magana tana da ƙarfi tana da dalilai masu yawa an bayyana da kyau وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر an karɓi hadisi daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace lalle manzo Allah sura da mutum Allah ta tabbata gare shi kana yaksuru fi safar ya kasance yana yin kasaro a halin tafiya wa yutimmu wani lokacin kuma yake ga sallah wa yasumu yana yin azumi a halin tafiya wa yaftiru wani lokacin kuma yake ruwa wannan ne hadisin da waɗansu daga cikin malaman mazhaba suka dogara da shi kan cewa ashe kafarin ba wajibi ce tunda shi annabi yana tukawa wata rana ya yi kasar shi annabi yana shan ruwa wata rana kuma ya azumin sa sai dai kuma hadisin da yake ne rawahu ad-darqutni wa rawatuhu thiqatun illa annahu ma'lul imam ad-darqutni ya ruwaito shi wai wanda suka ruwaito shi da amintattu ne illa annahu ma'lul sai dai hadisin yana da illa akwai koyayyar illa da ke cikin sa don haka hadisi ne da'ifi wal mahfuzu an aisha min fi'liha abinda aka haddato aisha ce aka ce an taba ganin tayi tafiya ta cika sallah an gane ku wa qalat innahu la yashukku alayya an taba ganin tayi tafiya ta cika sallah kuma tayi tafiya tayi azumi tace innahu la yashukku alayya ai ba wahala tun da ban ja wahala ban zan cika to wannan kuma ijtihadin ta ne ijtihadin ta ya saba ma aikin annabi shi yasa suka ce al hujjatu fi riwayatiha la fi ijtihadiha hujja shine mai tarwaito ba menene ijtihadin ta ba ita in ta cika sallah ijtihadin ta ne amma abin da tarwaito ba abin da ya faru lokacin annabi in ta jawo ijtihadin ta ne amma ga abin da annabi ya riga ya tabbatar da haka al-hujjatu fi ma rawa la fi ma fi ma rawa la fi ma ra'at dan dukkan malamai sun yarda cewa idza khalafa rawi ma rawa fal amalu ma rawa la ma ra'a idan malami ya ruwaito hadisi annabi ya ce kaza shi malamin da ya tashi yin aiki kuma sai ya aikata kishiyar hadisu to me za a yi aiki da abin da shi ya gani a ganin sai aikata ko da abin da ya rawaito mana daga annabi abin da ya rawaito daga annabi shine hujja don la hujja li ahadin illa fi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maganar wani ba ta zama hujja sai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kun bai da kyau da haka wannan hadisi na Aisha hadisi ne da'ifi ibn al-kayyim yake cewa ba a taba ganin ba inda annabi ya cika sallah a halin tafiya duk inda aka ruwaito annabi ya cika sallah yace hadisin bai tabbata ba ibn al-kayyim ya ce kai da hadisin da aka ce annabi ya cika sallah a halin tafiya mawdu'i ne ba da asali haka sai kullu ibn al-kayyim ya ce kun bayyana da kyau ga tunan ibn hajar ya ce illa annahu ma'dulun hadisi ne wanda yake akwai illa a cikin sa na zai zo nan gaba insha Allah muna da abubuwan ne dalla dalla take dake yanzu muna magana muna son mu fayyace me hukuncin kasar musahabi ko wajibi zuwa yanzu abinda muka karanta na dalili me muka fahimta sallan kasar wajibi wannan shine zance mafi inganci dan shi yake da dalili saboda dama san sallah raka'a biyu ce aka karawa mazaunin gida kai ne kasar ba karawa ba yanzu in kai raka'a hudu kai kari cikin sallah da gangan malam nan ma shehu islamin yake wannan aiki da yi ba a can kasa wajen taliki ko eh. shine ai kaidar da muka bari idan kana farzawi marawa bal amalu bi marawa la bi mara'a idan ita ta yi aikin ta kuma aikin ta ya saba abin da annabi yace to za mu aiki da za mu magana da aikin ta ko ba abin da karwato daga annabi abin da karwato daga annabi ita ba masu ya bace ba annabi ko masu ne ba ma in ta kwanan hawa in wa illa amma ita ba masu ya bace ba وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته an karba hadisi daga Abdullahi Ɗan Umar Allah su kare da a gare shi yace manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasu ubangiji ta'ala yana so a zake mara husa idan ya bayar kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuhu kamar yadda yake kin a zakke masabo idan ya haramta abu ubangiji baya son ayi to haka in ya ba da rahusa yana son a karbar rahusarsa wannan hadisi ibnu hadar ya kawo shi nan gurin domin magana kan malaman da suke ganin cewa shin kasuru hal hiya azimatun am hiya rukhsa rahusa ce ita ko kuma azima ce kaga wannan matsala ce da aka yi sabani a kanta. idan mun ce ita kasaru rahusa ce aka bayar to rahusa ku ka iya karba ta yakin karba ma'ana ka iya raka abin ta karɓi rahusa ka iya cikawa ka ce kai rahusan ba ka so sai a ce ka yi sako ba za a ce ka yi sako ba amma idan mun ce kasaro azima ce fa ma'ana azima ubangiji umarni yi da cewa a yi ta to me za a ce kenan kaga kasar ba rahusa ba ce ba azima ce domin rahusa ko kai ko karkai ubangiji da Allah ya baka rahusa idan kana azumi kai tafiya ka iya shan ruwa ka da dukkan maridan aw ala safarin ba idda tun min ayyamin ukhra amma idan kai azumin fa za a ce bai ba azumin ka yayi idan kai azumi a halin tafiya amma in ka sha ruwa kuma kai kai aiki da rahusa to kawai inda ake magana wanne ne yafi shin yin aiki da rahusa nan ka sha ruwa bayan sallar karama ko yin azumin to shine malamai suka yi sabani waɗanda suka ce ai da rahusa ce to sai su kafa hujjar hadisin Allah na san in ya ba da rahusa a karba a nan gurin sai zanto ajiye azumin shine fi falla sama da yasa tare da cewa in kai ki baka yi sabani tunda idan Allah ba bata rahusa yana son a karba duk abinda Allah yake so ka to kaga ayyuka sallala sama da wanda baya so an fahimta ko amma kasaru anan nan gurin ba musallama ba cewa rahusa ce kasaru azima ce amma ibn hajar ya kawo wannan hadisi a wannan babi na salatul musafir dan saboda waɗansu malamai suna ganin ita safar din ita sallan kasar din nan wato rahusa ce da haka sai kawo wannan hadisin dan idan to hujja ga wancan ga waɗansu sun hujja hujjar akan haka kenan Kina fatan kun fahimta wannan hadisi rawahu ahmad imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi wa sahaha ibn kuzaima wa ibn hibban ibn kuzaima da ibn hibban kuma sai inganta shi tabbata hadisi ne sahihi wannan hadisi wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimu a wata riwaya Allah yana son a karɓi rahutarsa kamar yadda yake son in ya wajabta abu kuma a aikata an fahimta ko Wa انس رضي radiyallahu عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين رواه مسلم an karbo hadisi daga anas dan maliku Allah ya kare da gare shi kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kharaja masirata thalathati ayyam amyal aw faratik sallar rak'atayn yace annabi da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance in ya fita yin tafiya da ta kai mul uku ko farsahi guda uku sallah raka'ataini yakan yi sallah a biyu ma'ana yakan yi mai kasaru a tafiyar da ta kai mul uku ko ta kai farsah guda uku mul uku kuma ta ga sananne ne shi kuma farsah kowane farsah daya yana ɗaukan mul uku da haka farsah uku ya zama mul nawa kenan mul farki to shi shakka yayi annabi da yin daya ko tafiyar da kake mul tara ko wanda kake mul uku lalle yana yin kasar idan yayi ta ina fata an fahimta to wannan shine abin da aka rawaito annabi yayi kasar cikin tafiya mafi gajarta dan haka waɗansu malaman suka tafi kansa cewa duk tafiya in ta kai mul uku zuwa abin da yayi sama to za a yi yin kasar a cikin ta duk tafiya in ta kai mul uku zuwa abin da yayi sama za a iya yin kaso a cikin sa kun fahimta da kyau mu dan gara gaba kaɗan. Wani hadisi imamu muslim ya rawaito wa anhu radiyallahu anhu an karɓo daga daga an dan malik Allah ya kare ta gare shi قال يتي خرجنا مع رسول sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم min المدينة إلى مكة mun fita tare da manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi daga Madina mun nufi Makka fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini sai annabi ya kasance yana yin sallah raka'a biyu biyu biyu biyu hatta raja'na al-madina har ya zuwa lokacin da muka dawo madina me yake nufi da cewa har muka dawo madina kenan da annabi ya je makka ya rinka cika sallah kaga makka garin sa ne anan aka haife shi kuma shine garin da annabi ya fi so sama da ko'ina tunda har hijira ma da zai yi yace ai kowa ya san ba garin da na fi so sama da ke makka amma ba dan mutanen ki sun kore ni ba sun fitar da ni ba ba zan fita ba tare da haka gashi ya zo garin fa amma kuma ya ci gaba da yin kasar mukaddara kai mutumin bauchi ne haihuwar bauchi duk iyayenka suna bauchi amma kana zaune a Kaduna kana aiki ko kana Gombe ko kana Maiduguri ko kana Kano kana zaune a Kano da iyalinka sai ka zo bauchi ziyarar yan uwanka za ka yi kwana biyu ko uku ko hudu za ka cika sallah ne ko za ka yi kasaru kaga za ka yi kasaru ne dan yanzu kai ba dan bauchi bane tafiya ta kawo ka bauchi tuni ka canza gari ai kai yanzu dan Kano ne kai dan Kaduna ne kai dan Maiduguri yanzu bauchin zai ta kawo ka saboda me iyalanka gaba ɗaya suna Kano ko Maiduguri ko ina ne da zama dan haka ana kirga ka a matsayin dan can garin yanzu nan hukuncin ka hukuncin matafiyi kai yanzu ibnu sabil ne dan haka zaka yi mai kenan kasaru wadansu malaman suka ce wai mutum ya je garinsa ba zai kasar ba zai cika sallah to gashi annabi ya je maka garinsa ne amma kuma ya yi kasar dan ya ce fa kana yusalli raka'atayn raka'atayn hatta raja'ana ila al-madina har muka dawo madina annabi kasar yake sallallahu alaihi wasallam da ya je maka garin bai cika sallah ba ke idan da mutum tabbata gare shi wadansu malaman suka ce a'a idan ka je garin da ka taɓa yin aure ma wai ba ma fa kana zaune da matar ba garin ka je garin ka taɓa yin aure a garin yanzu kai ba a garin kake ba matar ma ba ta garin amma dai a garin aka daura muku aure to wai a danka ka je sai ka cika sallah mazhabin Abu Hanifa kenan wannan duk babu hujja kai amma mu kaddara kana da iyali a nan garin kana da iyali a can garin kila rinjayen zaman ka a can garin sama da sandar kuke da ne a nan garin yanzu garin ka biyu hukuncin ka garin ka biyu idan ka je can garin inda ka suke zaune dan gari ne kai haka idan ka je can garin inda ka suke zaune dan gari ne kai yanzu garin ka biyu duk inda ka je za zaka fita sallah cikin wuraren guda biyu tunda duk inda ka je zai ansa sunan gida an fahimta ko amma ba a ce wuri guda kuke zaune da iyalin ka kasance ka aure wuri kaza to ba zai sake kasar ba haka ko da kai kuna zaune kai da iyalin ka dukan ku gaba daya yan bauchi ne kuna zaune a Kano ke kuka zo ganin gida kai da ita kai da ita duk matafiya ne kasar za ku yi har su ga bauchi an fahimta ko dai shine abin da wannan hadisi ke nunawa na Abdul na Anas bin Malik wa alaikum salam kana zaune a nan garin kai kuma kana can eh wato baka riga ka tare da ita a can ba eh ita tana zaune a nan garin ba kai kuma nan garin idan ka zo tana nan garin idan ka zo tunda matar ka tana da yake dan gari ne dan gari ne can ma kuma kana zaune a can bi hukumar cewa sana'ar ka tana can aikin kana can kai ma dan gari ne a can eh eh

sauran kwana kaza mu koma ashe matafi ne kai na malam kamar abin da yan makaranta da za mu bar wannan gari makaranta daga lokacin da ka bar nan garin ka tafi misau dan ka je kai makaranta ka zama dan misau ka tafi university na Maiduguri dan kai karatu ka zama dan can dan haka za ka rika cika sallah amma na taɓa ganin fatawa ta wani malamin mu a Madina yake cewa zaman da muka yi a madina na shekara hudu ce duk mu matafiya ne muka ce ba wani nan mu kuma yan saudiya ne da aka zamu cika sallah shi kuma yace ai ba wani nan mu matafiya ne kasar zamu kai akwai malaman da suke da wannan fatawar cewa in dai ka je ne ba da niyyar zama dindindin ba a garin wata harka ta kai ka ta dawo da kai shikenan zaka ci gaba da yin kasar ne akwai masu wannan fahimtar amma dai mutukar ka tashi zama dirshan ba wannan ya wuce bulaguro ka tafi ne ka zauna har zuwa lokacin da zaka gama komai hukuncin kan hukuncin dan can garin Eh. Eh. Hmm. shi ne ɗan hadisan da suna tafiya a hankali suna tafiya a hankali ku rika hakuri wa alaikum salam malam kamar magana na ta tafiya eh akwai wata tafiya da kuke nuna cewa tafiyar ta kan kasance akwai wani kamar misali tafiya ko wasan kwallo ko wani abu haka hmm. da wani su malamai suka ba da tafiya cewa sai tafiyar da musulunci ne ya yi eh. ko kuma a kowace irin tafiya mutum zai wannan kasar a gaskiyar al'amari tafiya duk sunan ta tafiya da tafiyar da mutum ya yi ta ayyukan ɗa'a da tafiyar da ya yi ta kasuwanci da tafiyar da ya yi daga nan gudun da ya je ka zana kallon kwallon kafa kaga ta sako kenan duk sunan ta tafiya a matsayin sa na musulmi zai yi kasar sabansa daban hukuncin kasar da aka ba shi matafiyi daban yanzu idan yake yin gafar ya yi sabo biyu ya yi tafiya sabo kuma ya saba sunnar annabi wannan shine zance mafi inganci game da wannan mas'ala wa ali ibn abbas radiyallahu anhu ma qal aqama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 19 yawman yaksu wa fi lafzin bi makkah 19 yawman rawahu al-bukhari وفي رواية لأبي داود سبع عشرة وفي أخرى خمسة عشرة وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه ثمانية عشرة حديث يا تفتر عبد الله بن عباس الله تقاري داء غريس شيل ما يكنسا yace aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi zara da mutum tabbata gare shi ya zauna tis'ata ashara yawman har tsawon kwana goma sha tara ya yin kenan maganin cewa idan kai rakwana hudu zuwa abin da ya sama zaka cika sallah kaga babu hadisi a kanta ijtihadi ne mai malam an gane ko dan ga annabi ya zauna har tsawon kwana 19 wa fi lafzin bi makka ta 19 yawman a wani lafzin yace a makka ne annabi ya zauna har tsawon kwana 19 yana yin kasar wannan hadisi rawahu al-bukhari wa li abi dawud wa fi riwayati li abi dawud a wata riwaya ta abu daud 17 wato tsawon kwana 17 wato wannan riwaya ta ce kwana 17 bai kirga ranar da ya shiga makka ba da ranar da zai fita kenan in ya bar kwanakin tsakiya zalla ban da ranar shiga ban da ranar fita wanda suka ce kwana sha tara sun san kirga tun daga ranar shiga da ranar fita gaba daya an gane ku wa fi ukhra khamsa ashara wato a wata riwayan daban aka ce kwana goma sha biyar ولو عن عمران بن حسين رضي الله عنه ثمانية عشر أو ترواية أكتب كوانا قوم شاتفت ما في متكر دي أبدا كفضاء النبي يكوانا قوم شاترا yana kasar a makka ba kuma ka garin haihuwarsa ne kaga ya fi kwana hudu kenan gashi kuma yana ta yin kasar to malaman da suka ce idan an yi kwana hudu zuwa abin da ya sama ko za a yi sallah kirin zuwa abin da ya sama mutum zai rinka cika sallah cewa suka yi wannan hadisi da ke nuna annabi ya yi kwana sha tara ai annabi ba da tsammanin sa bane ya yi kwana sha tara ya je fatawa makka dama yana tsammanin gobe zan tafi gobe sai ya fasa jibi zan tafi sai ya fasa da zan tafi ba haka ne da haka har ya kwana sha tara da haka su ma sun yadda kai ma idan ka je gari ba tare da kayan kwana hudu zuwa abin da ya sama ba kana nufin zaka tafi gobe zan tafi jibi kudi na sun makale ko gobe suka fito zan tafi to sun yadda a nan gurin ko kwana nawa kai zaka yi ta yin kasar ne ko shekara ne haka suka bayar da an ka game da wannan amma a gaskiyar al'amari shine babu wani nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wajabta cewa lalle ne in ka yi tafiya sama da kwana hudu shikenan ka ka daina kasar kenan ba haka bane ba matukar dai sunan ka matafiyi

zai kasar ba zai kasar ba dan yana cikin gari guda mutum yana zaune a Abuja kuma Abuja unguwanni da ko bangarori da daban-daban area area daban-daban tsakanin wata area zuwa wata area za ka yi tafiya mai nisa wajen kilomita sama da arba'in wata ya ishirin wani kasa da haka wani sama da haka to dan kana wannan area ka tafi wurin aikin kana wata area ba za ka yi kasar ba tun da sunan wurin Abuja iyakacin inda aka shata aka yake sunansa Abuja matukar kana wannan wurin to sai dai a ce ya tafi unguwa ba za ta yi tafiya ba yanzu dan ka tafi wurin aikin safa sai na zo kana da area kaza na zo wurin kai kuma kana wuri ka kaza kenan sai a tambaya in ce za a ce ka bulaguro ne ko za a ce ka tafi wurin aiki wurin aiki za a ce ka tafi ba wanda zai ce ka yi tafiya ku gane abinda aka rataye hukunci da shi shine abinda zai ansa sunan as-safar tafiya ko bulaguro duk abinda zai ansa sunan bulaguro to za ka yi kasaru abinda ba zai ansa sunan bulaguro ba ba za ka yi kasaru ba to shi abin da zai ansa sunan balaguro din nan shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa shi as-safaru laysa lahu haddun ma'lumun fil lughati wa shari'a as-safaru baya da wani iyakantacce tsawo ba a iyakance masa malamalai ko kilometers ba ta fuskar tsawo a luga ko a shari'a ba haka ana kyale mutane da urfin su yadda mutane suka saba mu'amala tsakaninsu da juna mutumin da yake cikin garin Bauchi sai ya tafi da daga nan zuwa da kilomita nawa ne hamsin to shi kenan ya tafi da sai aka zo gidan neman sa za a ce wani yayi tafiya ne ko za a ce ya je unguwa za a ce yayi tafiya to kaga zai kasar kenan a in sallah ta kama shi daga nan zuwa da zai kasar kuma yan azumi ne ya halatta kuma ya sha ina ba dan kun fahimta to kaga wannan a urfin mutanen bauchi duk wanda ya tafi kan za a ce yayi tafiya akwai amma akwai garuruka waɗanda suke ko su unguwanni wanda suke bayan gari sun rabu da cikin gari kowa ya da unguwanni ne da sauransu wanda idan mutum ya tafi nan gudun ba za a fiye ya tafi da fiye ya tafi na unguwa to a lokacin ba za ka yi kasar ba kenan tun da unguwa ka tafi wannan shi ne kamar su abin da ya kawo ka fahimta a kowane gari kake shari'a ba ta iyakance wani adadi na kilomita cewa sai in ya kai tsawon za ka nemi zama kasar ba duk istihadin da malamai suka yi istihadin tsakanin wanda suke gari sai kayi tafiya kwana uku kamar mazhabin abu hanifa da waɗanda suke garin sai kayi tafiya da za ta kunshi marhala biyu zango biyu kenan a tafiyar da kuma ka zo duk inda kai da kana tafiya a ya zama zango idan ka baki tashi kai da kuma shi ma ya zama zango to tafiyar da ta ga wannan yini bi a tafiyar da kuma suka ce za a yi mata kasar da waɗanda suka ce sai ta kai burdi kaza wato a burdi guda hudu na burdi ɗaya kuma kaga mil goma sha biyu idan ka hada mil nawa kenan arba'in da takwas kawai mazhabar malikiya dukkan waɗannan babu waɗansu nassi ƙarar daga annabi da suka fayyace su in an samu hadisi akai zaka samu da ne waɗansu ko ba ba ba hadisin ma ko da yake ijtihadi ne dan haka dai abin da yake ansa sunan at shi shine abin da mutane suka saba cewa ya zama sunan zai ansa sunan bulaguro to shine at-tafaru irin sare in kai zaka yi kasau kuma zaka yi ruwa idan azumi kake walahu an jabir radiyallahu anhu aqama bi tabuka ta da yawman yaksuru salata hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare Jabir yace manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna a tabuka wani gari ne da ke kan iyakar kasar Larabawa da kasar Rom Ba can yana dokacin daular Rumawa ke ya zauna a tabuka 20 yawman har tsawon kwana 20 yaksuru salata yana yin kasar kaga duk wannan dalilin kan cewa ba a iya kan cikar kwana hudu kenan wa ruwatuhu thiqat marwaita wannan hadisi duk amintattu ne illa annahu tudifa fi waslihi sai dai an yi sabani kin hadisi ne mausuli cewa annabi ya faɗa ko hadisi ne wato wanda yake ba mausuli ba bai kai ga annabi ba amma bai bincike ya nuna hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi wannan hadisi annabi ya yi a cikin a tafiyar su tabuka yana yin kasar alaikum salam eh matafiyi idan ya bi sallar jam'i ya zo ya samu za a yi jam'i zai cika sallarsa matakar ya bi mazaunan gida zai cika sallarsa amma in mazauna gida suka ce yi mana limanci to zai raka a biyu ya sallama su tashi cika akwai waɗanda suke cewa matafiyi idan ya bi mazauna gida abinda zai yi ne wato idan an yi aji wai sai ya zauna ya jira su su karasa ayi sallama sannan yin sallama wannan magana ce ta ba ta da dalili ko da sun kabo duk wanda ya wannan da to sai ta istighfari ya nemi ya cewa wajen Allah ya gyara abin da zai zo nan gaba sunnar mutafi idan ya zo zauna gida ya tuka kuma shin menene ya fi dacewa ga matafiyi ya zo masallaci shi matafiyi ne mazauna gida za su yi sallah shi ya koma gefe guda ya tashi shi kadai shi ya fi lada ko kuma mazauna gida ya cika eh? wannan matsala ce da aka tattauna a kai amma abin da yake sunna ne ya bi mazauna gida ya cika idan shi duniya zai kasar amma ya kuma zauna gida dole sai ya cika haka aka tambaye Abdullahi dan Abbas ma da musafiri menene yasa shi matafiyi yaksuru idza salla munfarida wa yutimmu idza salla jama'ata me ke sa matafiyi idan yayi sallah shi kadai yayi kasar in ya bi mazauna gida kuma ya cika sai ce tilka sunnatu abil qasim wannan ita ce sunnar baban qasim wannan ita ce sunnar baban qasim matafiyi in ya bi mazauna gida ya zama wajibi ya cika sallah in ya yi sallah shi kadai sai ya kaso in ya bi mazauna gida suka ce a zo kai mana limanci to shi kuma lokacin ne shi ma sai dole ne sai ya kaso ya sallama su sai an bayyana ko wannan shi ne rangwamen da shari'a ta bayar sai dai abinda malamai suka ce in an samu taron ku na mutafiya ga taron mazaunar gida to ku taron matafiya ku je gefe guda ku yi kasarin ku taron mazauna gida kuma ku cika sallar kowanne ya dace da sunnarsa mazaunin gida ya samu sallar ta zaman gida kuma ya yi jam'i mai kasar kuma ya samu sunnar ta kasar kuma kuma ya yi jam'i ko mai da kyau amma a irin wannan hali ko matafiya da ba in kuka san cewa ga lokacin sallah yayi za a yi sallah a masallaci kuma kuka san ku kasar ku za ku yi ba ku da shiga masallaci dan kar ku je ku shiga ku zauna dan idan ka shiga masallaci ka zauna ana yin sallah kana zauna kuma ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa dai ne za ka zauna a lokacin dole sai ka in ka san ba za ka ba sai ka zauna da gurbi a gama sannan ku dage guda ku taron masu kasar ku je ku kasar din wannan shine ba eh, eh. eh ya raka abu da yayi kari eh mun faɗi wannan a baya eh. eh wannan kuma yin jami'i kuma ba wajibi ba sunna ne eh hmm? yin jami'i sunna ne ba wajibi eh da ba <laughs> eh wajibin da ke kaina eh in ka tsari farko dai mu gane cewa ba wani am face sai akwai taksis a cikin su hakan ba da hukunci am ga mamme wanda ya tafi kowa sai kuma zuwa keɓance waɗansu halaye ko wani yanayi ko waɗansu mutane yanzu misali ga yadda gare da wuri an wajabta tsayuwa a cikin sallah wa qumu lillahi qanitin sai mara lafiya ya zo sai yi sallah a zaune dan ba ya tsayuwa ta yi ko ba ta yi ba tsayuwa ba dole ba ta cikin sallah amma dan yayi a zaune kaga wannan sai mu ce a wannan saba na sun dace a tsaya sai abokin magana mai ce da mutu a yi a nasu daban da yake ya irin haka to haka mai sallah shi kadai kasar idan ya tuka yayi kuskure to yazo ya bi jami'i sai ya tuka saboda ya bi jami'i sai mu ce a to ai wannan ya saba wa abinda aka tabbatar a bani cewa mai kasar kare tuka sai mu ce to ai wannan da dalilin sa daban dan an ce in yau mu zo gida ya tuka wannan daga annabi ne wannan ma daga annabi kaga ta ta'arufi la ta'arufa bainal am والخاء za a ce a kanta abinda kake so ka ce shi mai kasar an ce wato wajibi ne ya yi kasar raka to da ya zo aka ce ko ya bi jami ka kuma jami shi sunna ne ba wajibi bane ba ka ga wannan kuma sallama maka ba <laughs> wato shi jami wajibi ne sallar jami shine abinda man hatta al-muhaqqiqun cikin malaman malikiya haka suka tafi kai in ban manta ba imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa karkashin fadin Allah ta'ala wa atimu salata wa atu zakata ma ma'ar rajiin wannan ayar ya tantance dukkan mu idan muna da tafsirin ko kuma mu je mu karanta shi da ya ka samu malamin da ya yalwata hukuncin limanci da rusa mas'aloli irinsa ibn kasir ma da yazo shi ce wa karta kallama al-qurtubi fi hadhihi al-aya fa ajada wa afada ya salam yace ya yi magana mai kyau kuma ya bayar da fa'idoji na ilimi karkashin wannan malamai ke cewa tunda Allah sai warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu ruku'i yace wajibtun sallan jami'i kenan ku yi ruku'i tare da wajibtun sallan jami'i kenan da kuma dalilan da muka karanta a cikin dukkan shekaran jiya da na jiya da sauransu duk wannan suna nuna fa'idar cewa sallan jami'i wajibi to sai dai shi matafiyi ba wajibi ba ce a kansa matafiyi sallan jami'i ba wajibi ce a kansa ba an fahimta ku Eh? shi wannan idan ya yi azumi an ba shi damuwa saboda wannan a lokacin annabi sahabbai suna yin tafiya tare da annabi waɗansu suna azumi waɗansu sun ajiye azumi suka ce ɗaya daga cikin mu ko baya aibata wa wani kowa ya tsaya akan sun mazarinsa mai azumi da ya ɗauka baya aibata wanda bai azumi ba wanda bai azumi baya aibata wanda yi kuma annabi ya san suna cikin wannan bai hana su wannan su na halacci wato kenan kun ga halarcin cewa mai hukuncin cewa mai azumi ya ajiye azumi idan ya yi tafiya shirwa da aka ya iya ajiyewa din mai shin wajibi ne ba wajibi ba ne rahusa ce in ya ga dama ajiye in ya ga dama ki ajiyewa amma cewa mafi bai tafiya ya kasar wannan kuma dole ne bisu zance mafi inganci wa ana anas radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتهل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتهل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه wani hadisi an karɓo da du'an san malik yace manzo Allah tsara da mutum saboda gare shi ya kasance izarta halu fi safari idan yayi niyyar tafiya ya yi niyyar tashi daga masauki fi shi a halin bulagurinsa in ya yi niyyar tashi qabla an zirga shamsu kafin rana ta karkata ta bar tsakiya a kharar zuhra ila waqti al-asr sai jinkirta az-zuhr zuwa lokacin la'asar. kai ne daga nan za ka tafi Kano mai dubu daga garin Bauchi sai ka tashi karfe ga kaga azhar ba sai ba kana kan hanya sai azhar yi. to sunnar annabi shine idan azhar din tayi ba zai yi ba sai jinkirta har lokacin la'asar kaga kenan daga nan killa la'asar ko ba za su yi musu ba sai ya je wajen da masu lokacin la'asar zo sai to sai ya sauka ya sallaci azhar da la'asar a lokaci guda shine kafin ya yi tafiya in dai rana uku da karkata ba to ko azhar ta same shi a hanya ba zai ba sai ya jira sai ne sai lokacin wannan shine sunna ga idan mutum ya yi tafiya fa in za thumma nazala fa jama'a bainahuma in la'asar ta yi sai ya sauka ya hada tsakanin su fa in zaghat ash-shamsu qabla an yartahila idan rana ta karkata daga tsakiya tun yana gida bai riga ya bar gida ba bai riga ya tafi ba me zai yi a wannan lokaci sallar zuhra yakan sallaci zuhar a gida sun marauki ba sannan ya hawa abin hawan sai tafi wannan shine hukunci idan kana gida lokacin sallar farko yayi kamar azhar ta yi sai ka sallar fitu sannan ka kama hanya ka ga bil azhar sai za ka yi asar idan kana gida lokacin azhar bai riga yayi ba kana hanya yayi ka da Allah asar sai sai ka fada wannan shine sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna halaccin wato jam'u ta ta'khir bari mu karanta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito haka kuma kaddara ba da gida bane ka fita ka riga ka bar nan garin Kabar garin bauchi da safe kabar garin bauchi misali kaman karfe a kaman karfe goma idan za ka tafi abuja sai ka je jos ka ya da zango ka tsaya waɗansu ka har ka ci abinci kana jos sai azhar kai to kaga ba za ka fita daga durgu kai azhar ba sai ka sai ta a lokacin nan ka tafi idan la'asar ta yi maka hanya kai kana jos kar birsha ka bar jos sai la asar azhar da muka akan hanya kafin ka karasa Abuja kaga zaka jira Allah ku sai sannan ka hada su da ma'ana ko daga gida ne ka fito gobe kuma sauki ka tashi wannan shine hukunci wa fi riwayat al-hakim fil 40 bi isnad sahih a wata riwaya ta hakim a cikin al-arba'in da sanadi sahihi sallallahu zuhra wal asr thumma rajula cewa idan yana zaune a gida din ne a zuwa sai sai sallaci az-zuhr da al sannan ya hau abin hawan sai tafi wala abi nu'aym mustakhraj muslim fa abu kuwa a cikin mustakhraj da yawa da tasu muslim kana idza ka rubi safarin annabi ya kasance idan yana cikin halin tafiya fa zalati shams rana ta karkata duk tsakiya sallat zuhura wal asr jami'an sai ya sallaci azhar da asr gaba daya yummar tahla sannan kuma sai ya tafi sa wato wannan kuma amma mun san riwayan tana nuna hukunci na jambu ta kadin kenan waɗansu jam'u ta wato waɗannan ruwaya suna nuna idan yana zaune a idan yana zaune a masauki azhar din tayi to sai ya jawo da asar hada su sannan ya tashi waɗansu kuma suna nuna a'a yana zaune zai sallata azhar din ne kada ya tafi sannan ya dawo yi sai kama sallar asar sannan ya to ruwayan farko ta wannan kirki ne saba saba kun gane ko وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وانا حديثنا معاذ يتي منفتا فأرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وجن يجب تبوكا غزوة لن تبقى يجب أن تفتا غزوة النبي إن دابا وجود أنه غزوة فكان يصلي الظهر والعصر to annabi ya kasance yana yi gullatan azhar da la'asar jami'an a hada da juna wal wal wal magriba wal a jami'an hakirina sallatan magariba da isha'i su ma jami'an a hada da juna to wannan gurin bai nuna mana ba shin yana sallatan a da la'asar a lokacin azhar din ne ko a lokacin la'asar shin yana sallatan magriba da isha'i a lokacin magriba din ko lokacin isha'i zai iya yi yiwa da mutaqaddim ne zai iya cikin wajen mutaakhir ne amma ba kai su wanda ba wanda ake nufi shi ne shi ma aka sace walam sul hadin sai adam dam at-taqdim wa dam at-ta'khir wa hada fi safar zahir ati burjin a take da bata kai burdi hudu ba al-burj jam'i ne na barid al-barid kuma shine isna ashara milan mil goma sha biyu wato baridi hudu ya zama mil arba'in da takwas kenan wannan shine hujjar mazhabar malikiya cewa ba a yin kasar sai tafiya ta kai mil arba'in da takwas sai dai kuma hadisin da'ifi ne rawahu daru qutni bi isnadin da'if kaga hadisi ne da'ifi bai zama hujja ba ke hmm ana to an nuna cewa idan mutum zai kasar cewa daga ya ci daga ganuwan garin eh ko kuma kai da suke kewaye da garin zai fara kasar kamar yadda malam kuka zai bayani eh shin yanzu da ne shirin tafiya mun fita ganuwan gari kenan ko kuma wajen gari dai sai zama sai mota ta lalace amma dai ba ba gida za mu ba sai lokaci na sallah ya yi shin tun daga wannan lokaci za mu fara yin kasar ko kuma sai tafiya ta kan samu nisa kafin mu fara kasar ba sai ta yi nisa ba da zaran ka bar gari za ka fara kasar idan ka wayo ba ka ganin gidaje ko da baka wuce gonaki ba ka wayo ne baka ganin gidaje ka bar gari kenan saboda haka idan lokacin sallah ya kama ka lokacin zaka ka kai kasar ba ka riga ka bar gari ko da kalala lalace kafin ka alatin da ba dawowa za ka yi ba shi ma kasar za ka yi hmm. wannan wannan jari ta kafin na mana shin kamar misali ba su jira mana bayani a nan idan har ya zama na fara yin tafiya na je na kan kusa wani waje kenan idan lokacin a yayi zan jawo da hakan haka tare a Allah da eh. gida a bayan ka riga ka tafi akwai hadisin da suka zauna ko kana zaune gida amma mun ce hadisin farko ya fi su kai. wanda ya nuna annabi na yin azhar ne ya tashi da sannan ya la'asar daga can ita kadai malai ce wa sahihu annahu mawquf kaza akhrajahu ibn kuzaima hadisin dai wannan bai ma marfu'i bane zuwa ga annabi mawquf ne amma dai ta ko na dai hadisi ne da'if bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل musayyaf بن المسيب عند البيهقي مختصرا an karbo daga Jabir dan Abdullah yace manzo Allah yace mafi fita al'umma ta alladheena idza asa'u istaghfaru wadanda idan sun aikata mummunan aiki sai su yi istighfari wa idza safaru kasaru wa idan sun tafiya kuma sai su yi kasaru sannan kuma su sha ruwa annabi ce wannan sunan fitan al'umma sa sai dai hadisin da'ifi ne a sarjahu tabarani fil awsat imam tabarani ya rawaito a cikin al-mujam al-awsat bi isnadin da san bi wanda yake da'ifi wa huwa fi mursal sa'id ibn al-musayyib yana cikin marasil na sa'id ibn al-musayyib a inda al-bayhaqi a wurin imam al-bayhaqi mukhtasara sai dai maganar cewa mutum idan yayi sako yayi istighfari wannan aya ba ta nuna haka an gane ko ayar qur'ani ta nuna haka وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أبنى الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة ودن دا إذا سن أيكة الفاشا أو ظلموا أنفسهم كوسك ذالين تكاو ننسو تهنجر ونسا قود بيكي الفاشا جرما با ذكروا الله سيدة سنتنا الله فاستغفروا لذنوبهم sai su rinka neman a gafarta su zunuban su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu ko mai gafarta zunubi sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa zarcewa kan abin da suka aikata na sabo wa hum ya'lamun alhalin suna da ya sabo ne a'a dandanan sun tuba ne da wuri to kaga wannan aya ta nuna ko da hadisin can da izini ta wancan hanya abin nan amma cewa khairiyya tana tabbata ga wanda in yi safar eh tafiya zai kasar wannan tabbas ne tunda wajibi ya aikata ko alkhairi amma cewa khairiyya tana tabbata ga wanda in ya yi tafiya zai sha azumi to wannan kuma an yi sabani a kai domin sahabbai sun kasance suna tafiya waɗansu suna azumi waɗansu su sha azumi kuma ɗaya daga cikin su baya saba wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin in ma wahala ta yi wahala shan azumin shi yafi dacewa da akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabbai yana cikin azumi sai ga wani sahabi ya sha wahala rana ta dame shi ya faɗi har kusan ya suma annabi sallallahu alaihi wasallam na so ya soki da al'umma sai sa aka kawo masa ruwa sai ya sha dan wancan sahabin ya sha ruwa ya huta bayan sallah ya rama saboda haka ko da ka tashi za ka yi tafiya a rannan ka tashi da za ka yi azumi a hanya sai wahala ta kama ka kada kai azumin nan ko zai iya kaiwa ci abincin ka ba komai a kanka bayan sallah karama daya ba wani kafara a kanka na'am kamar da magana kan abin nan eh eh kun shi maratil haka ne sai ga shi imamu kamarani na wannan za mu dage masa akwai ya rona shi wa ai ibn hazar ne rona shi ibn hazar ne shi ya bada hujjan ce ya bada ne bayani kan cewa tabarani ya rawaito amma sai ke bi isnadin da'i ibn hazar ya bincike ya gano sanadin da'i ke mala assalamu alaikum ai yanzu kasancewar maratil na sa'id ibn al-musayyib an yadda muttasila ne ta waɗansu hanyoyi to amma rigimar ne sanadin daga marwayin hadisi zuwa ga sayyid ibn musayyib ya sanadin yake akwai cewa ko babu in ya tabbata tabbata ce zuwa ga sayyid ibn musayyib kaga sauran bayani shike yawa hmm, wa alaikum salam ana ayyuka da ba abin da ya shafi biya eh ba ga abin da wani an tambaya shine me misali kamar yanda a rikita wa cikin wannan magana biya ma. eh babu wani karhanci game da yin tafiya ranar juma'a umar dan khattab ke cewa juma'a ba ta sawa wani amsa ko da bai bai ko tarnaki ba wanda duk ya so tafiya ya tafi lokacin da ya ga dama juma'a ba ta hana tafiya yayin da ba a son kai tafiya ranar juma'a bayan an yi kiran sallah wanda liman zai hawo minbari ka gudun da ne kayan ka gida ka dauko jaka kaza ka tafi ba za ka tafi ba sai an yi juma'a

kuma da karasa da kasa ai akan cewa eh, sayyidina Umar ya yi bayan abin da eh, bayan cewa yana halin da a masa Umar ya yi wa mutanen limanci shi yana kasaru sai eh. aka yaya sannan kuma sai ce bayan da aka gama sallah sai shi zamu cewa cika sallah hmm. ana da magana da zuri kafin ya sallama ne kuma bayan ya sallama ne bayan ya sallama ne bayan ya sallama Eh, ba kafin kai sallama ba lokacin da mutum yawa mutanen gida sallah idan eh, shi matafi ne to sai ya yi sallama ne sannan zai ta tashi ba a cikin sallah ba duk hadisin da ya nuna an faɗo na cikin sallah da ifi ne shek nasir da albani ya tara su ya yi bayani kansu cikin takhrij a hadisul miskat miskatul masabih ka fahimci wannan da kyau to na idan mutum eh, mutane ba su ya eh sai ne sai cika masa sallah wannan akwai abin a ciki biyu ne dan wani kuke tafiya sai cika sallah ko kun shiga da za a kasar sai cika muku sallah bayan da za ku yi ko na bayan sa kun daga kun shiga kurkukun liman ne yanzu hukuncin ku kamar hukuncin wanda ya bi limamin zaman gida zai ce ba zai cika ba in limami ya cika ba dole sai ka cika domin inna ma jira limamu liwa tamma bihi wannan hadisi yana aiki a kanka sai dai shi ne ya saba sunna shi kare ko ku saba sunna ba ba ali ku sallama kafin sa ha ai shine ce ku sallar ku tayi tunda aka ce fakan tayi sallar ka tayi ai ba magana sakewa a ciki na'am malam akan wannan a gaskiya bai kama da wancan sosai ba ya iya kama da cito ta fuskar kasancewar sallan tafiyar raka a bibi ce yanzu shi zai kara sai ku ce a ba za ku bi shi ba wato matsalan shi ne kasance kullum malamai suna rangume ga matsalan khilafiyya matsalan da akwai sabani akai wane ya ce wane ya ce to sukan sauƙaƙe hukunci a kanta yanzu misali abdullahi da mas'ud yana da sunna a tabbatar sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a zaman mai na lokacin aikin hajji kasar yake raka a biyu da haka da aka tambaye shi me za a yi ce raka a biyu za a yi kasar za a yi Usman dan Affan yake istihadin su shi kuma yana cika sallah a wajen da Abdullahi dan Mas'ud ya zo bi Usman sallah sai aka cika sallah tare da shi kaga bai fita ba kaga wannan shirye sahabin ko ba karamin abu bane ba haka Umar bin Khattab ya rinka bi ana cika sallah tare da shi amma in shi kaje ne kasar zai amma in zo bi su sai a cika tare da shi ina ba da an fahimta haka Ali bin Abi Talib ya rinka bi ana cikawa tare da shi amma in shi kaje zai kasar zai duk sun yi wannan dan saboda wato kaga ayyukan su din da suka yi na bin wanda sun san kasar ne ya kamata ya wurin ya cika amma saboda ijtihadin sa shi suka bi shi kuma saboda in ba su bi shi ba abin zai haifar da rabuwar al'umma a nan gurin kawai zamu kafa hujja da wannan ne a hadisin za a kafa hujja da shi ta hanyoyi daban-daban hanya ta farko cewa ashe idan ka bi mutum ya zo ya cika da kayan halin kana kasar kai ba ne kai ne kai ne da cika ba sallar ka ta yi don wadancan sahabbai duk cikin su ba wanda ya je sake sallah a iyakacin yadda ruwaya ya nuna ba su je sun sake sallah ba a na biyu kuma kan cewa din tun farko sun san zai cika amma sun bi shi wannan sai in ya zama imam ne ta yadda rashin bin zai bayi zuwa ga al'umma su rabu gida biyu shine amirin mutane shine amirul mu'minina amma wanda daga garin mutane in ya ce maka ni cika zan yi tun farko sai ka kyalle shi ta malam abdul wahab lakum dinukum waliy dini kyalle ne ke kan ko ya hakuri ko ya hakuri wa ali imran bin husayn radiyallahu anhu qala كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب an karɓo hadisi daga Imran ibn Hussein Imran ibn Hussein yana cikin sahabbai masu falla cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin karamominsa yana tafiya mala'iku na masa sallama yace har annabi bar duniya na shaji ana yi mun sallama mala'iku ke masa sallama yace ba a daina mun ba sai lokacin da na sami maruru ne sakiya daga lokacin sai aka daina mun sallama saboda ita sakiya duk da halal ce amma yin ta makaruhi ne an fahimta ku duk da cewa idan kai halal ne amma akwai karhanci ya rage wa kansa matsayi wato ya rage dan wani abu na tawakkali ko yaya ya kula mana har marurin ya daina shi da kansa me ne sai ya sakiya sai mala'iku suka dane masa sallama Imran وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواصير عمران بن حسين يتي ناكسن تينا دا باسور البواسير جمع al basur da larabci da hausa duk ne kowa basur yake cewa na kasance ina da basur sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an as salat sai na tambayi annabi game da sallah wato abin ya yi masa tsanani ta yadda baya jin daɗin aiwatar da rukunan sallah yadda ya kamata fa qala sai annabi ce salli qa'iman sallah dai Allah so kai ta a tsaye ne fa in lam tastati' in baka sami ikon haka ba fa qa'idan sai kai ta a zaune fa in lam tastati' in baka da ikon zama cuta ta yi tsanani fa ala dam sai ka kwanta akan sashinka akan garin ka kenan ko na dama ko na hagu gurgurdan wanda ka sami iko to kaga wannan sallan matafiyi sallan mara lafiya kenan wannan bangaren hadisan zuwa karshe duk za su magana kan sallan mara lafiya an yafe wa mara lafiya yayi sallah a zaune in ya kasa tsayuwa an yafe wa mara lafiya kuma yayi sallah a kwanci in zama kuma ya gagara gare shi to yaya zaman zai yi wani irin sifar zama ya kamata yi ya zai ruku'i da sujuda shine hadisan gaba za su nuna wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu qala عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسارة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي وصحها أبو حاتم الوقفة ورواه الطبراني وأحمد أيضا ورواه الطبراني أيضا وهو حديث صحيح daga Jabir dan Abdullahi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayar da wani mara lafiya ya gayar da wani mara lafiya shine ada maridan ya je duba wani mara lafiya ka san duba mara lafiya abu ne mai falalan gaske wata rana annabi ya fito cikin sahabbansa yake man asbaha minkum al-yawma sa'ima yau waye waye gari na azumin nafila sai da Abubakar ce gani yake man adamin kumul yawma maridan yau kuma waye je duba mara lafiya Abu Bakar yace gani man at'ama minkum al yawma miskina a yau waye taimaki wani talaka da abin da zai ci ko na shi kadai ko hada gidansa Abu Bakar yace gani man tabi'a minkum al-yawma janazatan a wa waye gawar musulmi aka binne ta da shi baka rike gani annabi ce majtama na fi mar'in illa da khalal janna wadannan al'amura bayan da za a su tare da mutum face sai ya shiga aljanna da yadda mara lafiya sunna ce mai girman gaske taimakon miskini raka sallar eh, zuwa sallar gawa ko raka binnewa duk sunna ce mai girman gaske da mutum zai samu lada ciyar yadda miskini da sauransu annabi ya je duba mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisadatin sai ga mutumin nan yana sallah yana yin sujuda akan wani fulo ma'ana ya zauna a zaune na sallah ya dauki fulan saboda ba zai iya goshin sa kasa ba sai ya kawo fulan ya tsora goshin sa ka fara farama biya sai annabi ya kwace fulan ya je fas a yadda riwaya take cikakkiyar ta sai mutumin ya sake dauko wani katako ya dauka cewa ba a son yi sujudar da kan wani abu mai laushi bai dauko mai kaushi kaushi ya dauko wani katako zai tsora annabi sai ta kwace wa ya je fas sannan yake da shi salli alal ardi yi sujuda akan kasa in ta in ka same ku wa illa in ko ba za ka iya tafiya sujuda zuwa kasa ba fa aumi ima'an to kai nuni wadda al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujudarka ta kasance ita ce mafi dukawa saboda ruku'inka kenan ka ga mara lafiya yana da wannan hali kamar haka in zai iya sallah tsaye sai ya sallah tsaye in ba zai iya ba sai a zaune to a zaune kuma zai samu kansa cikin yanayi biyu yanayin farko sai ce take masa wahala zai iya zama amma in yazo zai iya kai goshinsa kasa ya sujuda to ya halatta ya haka sai ya zauna a zaune ya yi karatun sallah idan ya yi karatun sallah sai kare sai ya ruku'i ruku'in sa shine sai duka Allahu akbar ba zai kai goshinsa kasa ba amma ya duka sai kuma ya rike sai da gosa mai Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd sannan Allahu akbar ya kai goshinsa kasa in ya sami iko kenan in zai iya kai goshi kasa lalle kai goshi kasa yi kuma idan dan duka ne kadan haka tunda a ne ki hali na biyu ya zanto ba zai iya kai goshin ta kasa ba saboda cutarsa ta yi masa tsanani to sai ya sallar gaba ɗaya a zaune da ko inda sujuda duk a zaune to a irin wannan halin ne annabi ce wa illa in ba za ka samu kai goshi kasa ba fa aumi ima'a kai ima'i ima'i shine ishara ishara kuma shine wato zai dan dukar da kansa haka a irin wannan hali sai ce waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika sai ka sanya sujudar ka ya zanto ta fi dukawa ƙasa sama da ruku'in ka wato kamar a haka kenan idan ka zo halin ruku'i Allahu akbar sami Allahu liman amida Allahumma rabbana lakal hamd in ka zo da Allahu akbar ka duka sama da duka wata zu amma goshi bai kai kasa ba wannan in baka iya kai shi kasa haka ka yi amma ka dauko wani bulo na suminti ko ka dauko wani katako ko ka dauko bulo ka dora goshi akai wannan ya saba wa sunna tun daga shi annabi ya kwace ya ya gure ba sa wannan tun daga shi annabi ya kwace ya jefar sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu al-baihaqi ya rawaito wa sahaha abu hatim waqfahu abu hatim ji hadisi ne mawquf amma gaskiya al'amari hadisi ne mawsul annabi ya faɗe shi dan imamu tabarani ma ya rawaito hadisi ne kuma sahihi eh a to wannan ma duk imai zai yi mutumin da ba zai iya zauna ba ai kuma maganar rukuyi da sujuda duk sun fadi imai kawai zai yi isharar zai rinka yi kawai assalamu alaikum alaikum salam ana yana tambaya ku biyu ne na farko kan sallan mata ke nan da aka yi magana sai ya kasance kamar yanzu yawanci a nan ko kuma mutum ne ma'aikaci wanda ya dauki hutu zai ke wata ɗaya kuma ya zuwa iyalin da misali ko ta aika ko wani abu ta tafi gida wajen iyayen shi to lokacin da ya je shi ya samu a can zai sai wannan kasar din kenan tun ba mun riga mun gabatar ko kwanan nawa zai kasar zai tun tun wannan mun faɗi wannan sai na biyu mana kamar hmm. yanzu zaka samu mata ta aiko yaron yana mai ta tana kuka ba na sai ki yi wani da zauna a wuri shi yana cikin ta ko tana sha da shi a wurin a da kuma ba ta yi wannan yadda ka nuna ta yi sallah a zaune kawai don yaro na kuka a ba za ta yi sallah a zaune ba don wannan ba uzuri ne ba ta damar ta yi sallah a zaune ba ta ɗauke shi ta rike annabi mana ta yi sallah ya halatta ta goya shi a baya ya halatta illa ya ga mutum zai mata fitsari ta sa masa nafkin mana ko ta sa masa famfas ba shikenan ba inda halin famfas a sa in ba haka ba ta sa sun ma ta tauri ko ina da ko ina ko ya fitsari ba zai zo mata ba ta goya shi ko ta rike shi a hannu tai sallah amma dan yaro na rusa kuka ta zaunar da shi ta rinka sallah a zaunar da tana sallah rabi tana masa wasa ah, a za haka ba ta rike tana sallah tana wa yaro galo kai don na yi ba ta bal mu karanta wannan hadisin ana aisha radiyallahu anha qalat ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'a Aisha tace na ga manzon Allah tsira da aminci sallar Allah tabbata gare shi yana yin tarabbu'i a cikin sallah tarabbu'i shine zama na harbe na kwatanta mana zaman harbe kwanaki ko mun gane shi yanzu ba sai mun maimaita ba to idan mutum zai yawa kamar yadda kai din nan ba harbe kenan idan mutum zai zama a cikin sallah sallah ta zaune to zaman da ya kamata yi kenan sai fa in ba shi da ikon yi amma matukar zai zama a sallah a zaune to zaman harbe ya kamata yi to wannan shine karshen wannan babi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullah shi dan makaranta ne sai ya zo garin garinsu to da an ce idan yana can zaune zai cika sallah ne kuma ga idan ya zo hutu zai kama wata biyu koma nan ma zai cika sallah a garin su tunda ya zo garin sa ai ya zo gida ne zai cika sallah ba zai kasar ba kenan mai tambaya ta gaba kuma yana cewa shi direba ne to zai ta yin kasar kenan a cikin kowane hali tabbas tun da shi sa kullum a cikin halin tafiya yake zai ta yin kasar ne duk inda sallah ta kama a akan hanya kafin ya dawo garin sa kasar sai ko kullum yana kan hanya tunda safaru kasaru sababin ta shine tafiya shi kuma gashi ya samu kansa cikin tafiya to kuma kunna wannan bane ba saboda haka direba wanda yake matafiyi kullum kasar zai ba za a ce ba tunda kulle na kan hanya a ce ba zai kasar ba zai ce kasar ne a kullum a cikin halin tafiyarsa wannan kuma yake cewa waɗansu suna da shubha da suke kafa hujja da cewa ba a yin kasaru sai in mutum ya kasance tafiya ce ta yaki wannan ba gaskiya ba ne ba domin ana iya yin kasar ku cikin tafiyar da ba ta yaki ba dalilai kuma shine ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya zo aikin hajji yayi kasaru ya zo kuma fatawa maka kuma nan ma yayi kasar ya je ta ya yayi kasar a cikin kowane hali dai mutum ya tafiya zai kasar ko tafiyar yaki ce ko ba ta yaki ba akwai waɗanda suke da cewa ba a yin kasar sai tafiyar tsoro tafiyar tsoro kuma ba lalle bane bai zanto ta yaki to wannan kuma daban waccan aya da Allah madaukakin sarki cike jiya idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as sala wannan da ubangiji ce idan kun yi tafiya cikin kasa babu laifi an taksuru min as sala ku gajarce sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitine ku wannan kasar da ake nufi a cikin wannan aya ba wai kasar bane na adadin rakawohi kasarun filkaifiya la filkamiyya hunaka kasarun filkaifiya wa hunaka kasarun filkamiyya kasaru a cikin tsarin sallah shine ya kasance an yafe ma ruku'i an yafe maka sujada an yafe maka wata al'amura saboda sallan tsoro ce wannan ita ce ake magana a can ba wai kasar ta fiye ba kaga can gudun sallan tsoro ake magana gaba ɗaya sallan kasar ba ta da aya cikin alkurani hadisan annabi ne suka tabbatar da ita duk abinda annabi zo da shi kuma ya zama hujja dan Allah ce wa ma atakum rasulu fa khudhu wa ma nahakum an tafantu wattaqullaha inna Allaha yuhibbul muttaqin waɗanda suke cewa wai mara lafiya zai rinka yin sallah ne ta hanyar nuni da yatsa ba wani nuni da yatsa in ya samu sallah a zaune tsatsaye ya in ya samu a zaune ya in bai samu ba a kwance sai yi imai imai kuma shine ishara ishara din nan kuma zai rinka kwatanta abin da ya cikin zuciya ga shi ya rukuyi ga shi ya dago da garko ga shi ya zira ga shi ya dago ya rika farko ya shiga ta biya shiga ta kwari ya karasa ta hanyar imai kenan wannan yake cewa mutum ne ba shi da lafiya kuma yana kwance a ɗakin asibiti kuma ɗakin yana shafe da suminti da kuma wato ainihin fenti da sauransu bai samu ruwan da zai yi alwala ba ko bai da halin yin alwalan ba ko bai samu kasar taimawa ba ga lokacin sallah ya zai yi ya a haka kuma idan ya sallasa haka ta yi saboda dalilai na shari'a la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fattaqullaha za zaka tsoraci Allah ne gurgurdan yadda ka same ku ko da mutum bai da tsarki lokacin sallah yayi bai samu kasar taimawa bai samu abin nan bai yi sallasa haka sallasa ta yi akwai malaman wanda suke cewa ba zai ba kuma babu ramuwa a kansa wannan kamar shine fatawar Imam Malik bin Anas amma akwai wanda suke cewa a'a ya sallasa haka wannan cikin malamin manyan malaman mazhabar malikiya kamar Imam Ashhab shi yana ganin zaka yi sallar ka ne haka kuma wannan sai fi dacewa saboda fadin Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum wai na son bayani kan ladubban da suka tabbata wajen gaisuwar mara lafiya na farko dai duba mara lafiya kamar yadda muka faɗa sunna kuma yana daga cikin ladabin ziyarar mara lafiya idan ka je karka dame shi da surutu kar ka mai da wurin wurin hira yana bukatar shakatawa wani mara lafiya akwai cutar da yawan surutu kuma sai ka kara masa cutar da haka ba kauna bane ka je ka zauna wurin mara lafiya kai ta masa surutu shi yana fama da kamar da wurin wurin hira ko abin nan surutai da sauransu da ka je abin da ake bukata ka jajanta masa in yana barci karka ce sai ka tashi shi dan a san ka zo kai da kai dan Allah ina ruwanka yana barci sai ka tafi ka gyale shi in yana farce kuma nan ku gaisa wannan na je baka ji dadi ba ya ji to Allah ba da sauki Allah sa ka ne la ba sa tahurun insha Allah haka annabi ke cewa la ba sa tahurun insha Allah wato annabi na fatan wannan rashin lafiya ya zanto wanke zulban mutum ne da ya taba yi a da bai sani ba to haka ya kamata ka faɗa da kayan wannan kuma sai ka yi tafiyarka ba sai ka tsaya ka bata lokaci ba wannan rukuya kenan in ya kama kamar rukuya ya halatta kai masa dubawa daban kuma ita wannan rukuya daban tunda ba duka mutane bane ke zai iya zai iya masa rukuya ne ba za a ce ba duk wanda zai dubiya sai ya rukuya in ka iya kuma za ka masa addu'a ya halatta amma ba ta akai dole ne rashin lafiya duk mara lafiya kuma sai in akwai addu'a a cikin ta ba duk insani ne ka sai masa wani lemo ko ayaba ya halatta ihsani wannan duk kofar ta abu take yana shiga cikin babi na ihsani gaba daya zai shiga karkashin nassoshi a wannan kuma yake cewa wa ko wadansu mutane idan an zo neman aure wajen su sai su yarinya za ta yi makaranta sun lura kai talaka ne don wani mai hali ya fito kuma sai su ga an bashi wai ke so a nuna wa mutane a faɗakar game da wannan <laughs> kullum akwai zargi tsakanin talakawa da masu hali kullum haka ake kuma galibi wani lokacin ya zama daidai wani lokacin kuma ya zanto mutum ne ya fahimta ka amma dai abin da zamu ce a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wannan hadisi ya inganta yana cikin sahihul jami'ul saghir idan mutum ya zo muku wanda kun amince da addininsa da halayyarsa to ku aura masa abinda kullum ake bincike kan wanda za a baiwa aure rukunsa da addini da kuma ɗabi'unsa na cewa zai iya jimin rukun mace akwai wanda komai rukunsa da addini amma an san mai zafin kai ne da an ba shi kila nesa kota ta zo wannan ai ba lalle bane sai an ba shi rukun da addini daban kuma ɗabi'u daban idan mutum ya zo yana da rukun da addini kuma yana da ɗabi'u na gari yana da hakuri yana da juriya zai iya rike mace to sai ku bari annabi ce illa tafa'aluhu in ba ku aikata haka ba kuwa da kun fitnatu fil ardi wa da kabir fitina za ta kasance a ban kasa da barna ko mai yawan gaske da barna babba ma'ana ya zanto ma'aunin ku shine addinin mutum da dabi'unsa na gari amma cewa ma'auni shine dukiya wannan bai dace ba ya zanto mun mayar da dukiya ita ce ma'auni abinda ake bukata wanda za a ba auren nan ya zanto yana da halin da zai iya rike matar ba sai ya zo mai kuɗi ba yana da sana'ar da zai iya ciyar da matar abinci fitura masuguni wannan shine abin da ake so a kula da shi yana da addini yana da wannan ko da mutum yana da addini yana da ɗabi'u na gari amma ba da aikin yi kaga ba za a ba shi mace ba ya zai ciyar da ita dan ciyarwa din na ɗaya daga cikin manyan rukuni na zauna da matar liyan fi zuwa satin min sati yawman kudura alaihi rizquhu fa yunfiqu mimma ataahu Allah ya zauna da ita kuma duk wanda na cikin rukunan tafiya din askinu hunna min haisu zakantum min wujudikum wala tudarru hunna litadayiqu alayhi shi yasa lokacin da Muawiya ya nemi auren matalwar Allah ta zo ta nemi shawaran Annabi cewa yayan aure shi ce a karki aure shi bai da kokobo bai da abinda zai ce da ke kaga sahabin sa ne ce a ki kyale shi je ki aure Usama <laughs> bai da sana'a ne bai da abinci amma mutum yana da sana'a yana da abin da zai ci ci kenan ba zai hana a ba shi aure sun yi kuna fukara a watan ai daban inda ta kalla kar wani zuwa kafa wajen da ya ce an ce yi kuna fukara a yi guni wallahu min fadar wannan ana magana kai waɗanda ka aura wannan maganar tana gaskatuwa ne kan mutumin da ga ya mace a ƙarƙashin sai yana so ya aurar da ita amma yana ganin bai mata hidima baya da abin da zai mata hidima gashi yana da bawa bawansa ne ya isa aure amma yana ganin talaka ne kare zo kuma ya aurar ya masa aure kuma da ciyar da shi ga uba dan sa ya isa aure amma dan baya da aikin yi sai dai shi uban yana da halin da zai iya rike shi idan bai aure ba yaron zai je ta bin yan mata ana zinace zinace idan ya masa aure za a zauna lafiya sai dai kuma shi zai ga cikin tunda zai ci gaba da ciyar da shi to anan in yana da hali ya yi wa yaron aure ya ci gaba da ciyar da shi shi ya fi dacewa har yaron ya samu aikin yi waɗannan da su ake magana ba wai kai mai yan auren baka da ko baka ce Allah ya ce in yakunu fuqara wannan ba da haka yake ba dan kaga idan ka bi nassin aya wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim ko auren da jin inna al ayyim al'ayyim al'ayyim shine duk matar da ba ta da mace ba ta da miji ko auren da waɗanda ba su da mazaje cikin mata wasalihin min ibadikum da salihai cikin bayinku wa imaikum da kuma wato abin nan bayan ku maza da bayan ku mata duk waɗanda suke salihai ku aure da su ƴaƴan ku haka maza da mata in sun isa aure ku aure da su saboda akwai mas'ala da take mai ɗan rikitaswa wato abin da addini ya koyar da kuma mu abin da yake al'ada mutum idan ɗansa ya riga idan ɗanka wajibi ne ka ciyar da shi ko da ya zama baligi in baya da sana'ar yi wajibi ne dai ka ci gaba da ciyar da shi kar ka dauka cewa daga ya zama baligi magana ta riga ta kare tunda har aya ta ce ka aurar da shi a ce ciyarwa na kanka an fahimta ko dan shi ma aure wani bangare ne na ciyarwa dan wata bukata cikin larurar rayuwa yadda yake bukatan abinci abinci haka yake bukatan mace kuma ba da halin da zai aure kuma ya zama baligi in baka yi masa ba kai kana da halin da zaka yi in baka yi masa ba zai fada cikin zina sai kai masa a zauna lafiya haka wasu yi nuna wa'anki wal ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyuhum Allahu min fadli shi yasa a kasashen da suka san muhimmancin rayuwar aulatayya har cibiyoyi gare su da taimakawa samari masu tafi aure abinda ake bukata ka kawo shaida recommendation letter daga limamin masallacin ku na unguwar ku cewa kana halartar salloli guda biyar aini cikin jambi ana ganin ka a sahun gaba yanzu dukkan mu samari ne kan addini an san shi yana halartar masallaci kuma an san shi ahlus sunna ne gurgudan hali ba ya da wuri to kenan muna zaune wata rana da limamin masallacin ku ba ɗaya daga cikin limamin masallacin ku ba Sheikh abdullahi Sheikh muhammadu bin abdullahi Burban a gidansa ba mun yi sallar magriba sai ga wani yaro saurayi ya shigo balarabe kai gaisa ya sallama so gaisa ya zauna ya ce ya akwai wani abu ne ya ce a ba wani sirri bane ba dama na zo ne in karbi leta ta musamman a wurinka a matsayin ka na liman zan je in kai cibiyar kula da samari waɗanda suke bukatan yin aure an ce in kawo takarda daga limamin masallaci mu ina halartar masallaci a sallah sai ce eh to amma kuma ban tabba tabbana ganin ka a masallacin sai ce ni dan gidan wani ne wani wani wani ce eh na san babanka tare kai firamare har secondary da shi ko mutumin kirki ne a wurina amma yanzu ana magana kan in ba da a kan kai karan kanka cewa kana zuwa jami'i ko baka zuwa a iyakacin sani na baka zuwa yare ran zuwa ya ce na zuwa shi kuma ran zuwa ya ce ban taɓa ganin ka ban ce baka zuwa ba amma wallahi ban taɓa ganin ka ba ni ko ba zan ba da shaida ba sai abin da na gani wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafiz haka yaran ne ya tashi bai samu takardar nan ba da su zaman gaskiya suke yace baban ka mutumina ne ba ni da aboki da ya wuce amma yanzu ana magana akan an faɗa abin da zan zama shaida a gaban Allah cewa kana zuwa jami'i ni ko bana ganin ka kuma dai yayi kira dai wani limamin yaje ne ma da ba wannan limamin dai bai bashi wannan kuma tambayar ta ita biyu yake cewa wai game da idan an nada mutum limami ko a masallacin juma ko wani abu kuma daga ƙarshe ya kasance mutane ba sa kulawa da shi wannan yana daga cikin matsalolin da muke samu idan mutum ya gina masallaci ya sa liman ko na juma'a ko na kursu salawat ce kasance ba ruwansa da shi amma yana son limamin ne zo ya salloli guda biyar a yini kamar yadda da muka faɗa a cikin karatun safi a da lokacin musulunci na gudanar da gwamnati limamai da alkalai da masu kiran sallah duk suna da albashin su ne kai tsaye daga baitulmalin musulunci saboda an ɗora musu wani nauyi na gudanar da al'umma idan muka ce za su tafi fatauci yadda muke zuwa kasuwancin mu su je kasuwa da muke zuwa to za a yi ta'til na salatul jama'a za a nemi liman wata rana an rasa ya tafi cin kasuwar kauye shi ma zai je so gero da masara ya kawo binni ya sayar to sai a hana shi wannan a taushe masa kafar bukatar rayuwarsa don ya tsaya kullum masallaci a salloli guda biyar aini ta hanyar haka ne mutunci ke samun kima daga lokacin da aka rasa wannan to musulunci ya dina samun kimar da ya kamata ya samu don limamin idan ya sa zai waɗannan zai kasance ya dina sana'a idan ya dina sana'a ba wani bai tilmalin da za a taimaka masa idan ba bai tilmalin da za a taimaka masa kaga zai rubuce sha zai yan layu zai tsubbu zai duba <laughs> da sauran siya da ku to liman kuma ya shiga duba ai lamari ya lalace babu abin da zai gyaru na addini komai ya lalace babu yadda za a yi faɗawa masu arzikin wannan unguwar gaskiya a bai suke so yanzu alhaji me kake so shine za a yi ba mai Allah da manzo suke so ba dan ka'ida shine duk mutumin da yake son ya miƙe kafa to kar ya miƙe hannu abin da ya faru kenan lokacin da wani halifa cikin banu umayya ya shigo masallaci sai ga abdullahi bin abi zaid gina zaune kowa ya tashi ya ga shi abdullahi bin abi zaid wani malamin hadisi ya banza da shi bai ma san sarki ya shigo ba da yake sarakunan da su ma da siyasa irin tasu ba wai abin da bane ba sai ya ce a kira shi sai ya zo sai ya ɗauko jikar kuɗi ya miƙa mashi ya ce a ah, ba gaba lokacin da ka zo kafata tana miƙe ya ce eh ya ce to yanzu kuma ai ba zan miƙe hannu ba duk wanda ya iya miƙe kafa to ba zai miƙe hannu ba ya ce inda zan miƙe hannu to da dole in tankwale kafa wuce ba haka bane ba amma ka miƙe hannu kafa ka miƙe hannu zai tangare ba <laughs> wato kaga babu yanda za a yi malami kullum ka taimaka masa da kaza ka taimaka ka jeho masa nan ka jeho sadaka nan ka yi nan nan gurin ya kasance kuma ya iya faɗin gaskiya in muna son limamai su samu kima kuma musulunci ya samu kima gaba ɗaya sai ne wani tsari na taimakawa limaman mu da masu kiran sallan mu kai ne kake da kamfanoni guda biyu kamar yadda Dr. amadu ke faɗa yake ka bude kamfani na sana'o'i kuma ka bude wani kamfanin shine masallaci kamfaninka da kake production din waɗansu kayayyaki ko ya duka ko waɗansu kayan abinci sai da ka nemi wanda yake ma'aikaci qualified one ka sa shi zanto executive secretary ko zanto managing director ko wani ne ka sa masa albashi ka ba shi allowances ka ba shi abin hawa ka ba shi hutu ka ba shi kuɗin hutu komai da komai wannan duniya zai baka kamfanin ka na biyu shine masallaci inda kake neman lahira kake neman hurul dini wa hurul dinin ka amsalin lawlil makanan da zamu makariya madun ba ruwanka da neman qualification na nan gurin duk wani wanda ka gani eh, haka shi mai ga yadda yake sai ka dora shi kace zo shine limami ko ba ruwanka da cinta ba ba da salary ba da allowance ba da komai ba da kudin hutu ba da komai yanzu anan mai ka fifita tsakanin duniya ka da lahira ka kai ka nun cewa duniyar ka ta fita. ko alama baka kimanta lahirar ka ba manajan ka a kamfani ba zai rasa abin hawa ba amma manajan ka na masallaci yana tafiya a ƙasa ka ga liman ya haihu dan kabu kabu ka ga liman a cikin tasi ga shi ga karuwa suna zaune a tebe ina kima dan Allah mun kimanta musulunci in muka kyale limamai a haka ko alama ba mu kimanta musulunci ba ita kanta matar banza ita shiga ta haɗe kogo suna zaune ita da limamin masallaci ita ce akar muka lafu a ga kare duk ku tana ga masu sallah masallacin gaba daya ma'ana wanda yake da tsada da kimar dinnan auren ku ga sha a rahawa jira tilas ta koro shi dole ya auri matar haya dole a kai shi a bayan ɗan kabu kabu wallahi tallahi ba abin dariya bane babu yadda za a yi musulunci ya samu kwarjini sai limamai sun samu kwarjini musamman limaman suna wanda ya da sadaukar da rayuwarsa da sallar da sunna su kamata mu taimaka ta kowace hanya yanzu babu wani fada na tashi zabi wani tafiya yana shiga dan kabu kabu yana menene yana meye zaga da mota da komai da sauransu Allah ya kalli sai ya yi kwarjini ga wanda in ana son wani shigo addinin sai ga wanda suke ciki suna da kima wanda suke ciki suna da kima amma yanzu idan ka shigo musulunci wane ne number one a cikin musulunci wanda za a gani a ce shakhsiyya ce ta ƙarshe liman to za ka shigo sai ka gan shi cikin wahala to wanda yake ta sama kenan ina ga na kasa kawai wannan sai ka bai musulunci wata fahimta kuma eh, a fahimci abin bayar da yake ba da haka lallai ya zama wajibi mu tsara wani tsari na taimakawa limaman masu kiran sunan mu malaman makarantar mu malaman wa'azin mu gwargwadon halin rayuwa ba za a ce bai umara da malamai a ashirin kowa mu sauki rayuwarsa amma alaƙalli mu duba gwargwadon himmar kowa da irin nauyin da ke kasa da ke cikin mas'uliyya mu fara da guda biyu ko uku mu gani ko mu wani tsari tabbatacce aljanna ba ake nema amma ba son ai mata tsari su garin mutanen mu shine duk wanda zai addini to ya rasa komai ne ba ma in yana da wani aiki a gaban ba zai addini ba shi addini shine ajanda ta karshe ya duba gaba ɗaya ba komai to sai addini to kaga mutum ai bai kimanta addini ba Allah ya tsare tambaya ta karshe wannan yana magana ne kan aljan shin aljan mai iya auren mace ɗan adam kenan wannan matsala ce da kamar za ka ji mara abin dariya amma malamai suka tattauna a kanta maganganu guda biyu waɗansu suka ce ya halatta idan ka samu wata aljana ka aura in tana son ka ya halatta ke ma in samu wani aljini da miji na sai ki aura ko malaman da suka ce haka suka ce domin aljanan nan dai kamar mu haka suke akwai musulmai akwai kafirai wa inna minal muslimuna wa minal qasitun wa inna minna salihun wa minna duna zalika kunna tara'ika qidada aka ci ta kashe biyu musulmai da abin da to idan an samu ko musulmi dan uwan musulmi ne mummuni dan uwan mummuna ne wal mu'minuna wal manatu ba'dhum awliya ba'd wadan suka ce a'a an samu bambancin jinsi halittan aljan daban da dan adam dan haka baya halitta yin auratayya tsakanin namijin aljan da ta matar mace ko tsakanin ta matar mace da namijin aljan wannan duk ba ya halatta da yin at-tazawuj baina kuma bain al-ins wal jin bain alam siya bain alam al-jin wa alam bani adam ba ya halatta wannan aure tsakanin